Tantaunawar ta wagogin kasashen uku wato Jamus da Faransa da Nishar wacce aka yi tare da halartar Prime Minister Birjira Fini ta ba bangarorin damar gaya wa juna gaskiya akan matsalolin da ke umar iba'isar tashe-tashen hankula a yankin Sahel da matsalolin da ke kawo kwararar matasa zuwa Turai ta barauniyar hanya. Kafin daga bisani ministocin harkokin wajen kasashen uku da suka hada da Jean-Marc Ayrault na Faransa da Frank Walter Steinmeier na Jamus da Ibrahim Yakubu na kasar Faransa su kira taron manema labarai na haɗin were. mun lissafa a shekara sun kai wajen dubu ɗari da suke ƙetare Nijar ko su je wannan ƙasashe. Mun gaya musu mun ce in mutum ya bar ƙasar shi ba banza ba ne, kenan akwai matsala, akwai talauci, akwai yunwa, akwai rashin kwanciyar hankali. Kenan ba kamo mutane ne za a yi ta hurgaɗo su a ba su tsoro ba a'a maganin su ne su taimaka ma ƙasar Nijar. Mun yi wani tsari, tsarin nan da muka lissafa zai wajen miliyar ɗari shida da sittin na mu ƙasar Nijar. A yanzu ma sun taimaka wajen miliyan saba'in da biyar na euro. wasu cikin tsarin na a rage wannan matsaloli amma ba su isa na maganar matsalar tsaro Shi shine muka gani muka ce ai ko kowa da yaki da da 'yan ta'adda bai kare ba kun san boko haram ba ta da karhi yanzu amma ba ta mutu ba kenan ya kamata mu tsaya bisa kahun kun san matsalolin da muka samu libi ko gobe babu kwanciyar hankali gwamnatin da aka aza yana na yana kokarin ya zamana amma bai tabbata bai milkin libiya gaba da zai samu na damar mu ce muna da makwabcin da bai kawo mana matsala gobe har yanzu ba mu samu wannan ba kuma kun san ta'addanci daga mali daga reshi ake aihuwa matsala da yawa Ministan harkokin wajen Faransa Jean-Marc Ayrault ya bayyana cewa Wannan ziyara wani bangare ne na taron da ya gudana a watan Nuwamban 2015 a garin La na kasar Faransa inda shugabannin kasashe suka zanta a kan ta'addanci da batun bakin haure kuma a euh, cewarsa a wuraren da suka zagaya a yayin wannan ziyara ta kasar Nijar ya gamsu da cewa lalle ya zama wajibi na nafiyar Turai da Afirka su haɗa ƙarfi domin tunkarar waɗannan matsaloli. ya kuma kara da cewa eh, mai da hankali akan ayyukan noma na kan gaba a jerin hanyoyin murkushe waɗannan matsaloli eh. Ministan bunƙasa ayyukan noma da kiwo na ƙasar Nijar Albade Abuba na ganin ko baya ga taimakon ƙasashen Turai ya zama wajibi ga 'yan Nijar su dage da neman na kai. Wanda ka ga ya je bi wani abu ƙasashen waje, shi don ya rasa shi gida ne. Inda halin a basu shi a gida me zai hana a basu shi. duk ƙoƙarin da za a yi in noma noman in kiwo kiwo in aikin sana'a ce ta hannu ta kowane fanni matasa ɗiyanmu ne ƙannenmu ne jikokinmu ne ya kamata mu yi tsari yadda zai zamanto ƙasar a riƙe su a cikin ƙasar tamu da su suna faɗa cikin teku suna mutuwa cikin tenere muna shi muna gani ziyarar ministocin harkokin wajen faransa da jamus wacce ke matsayin ci gaban rangadin da suka fara da kasar mali ta ba waɗannan jami'an diplomasiya damar ziyartar cibiyar yaƙi da ta'addanci da ke birnin yamai da kuma ofishin reshen majalisar ɗinkin duniya mai kula da baƙin haure oem a takaice sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger